Tsarabar azumi rana ta ashirin da takwas. Tsarabar mu ta yau ci gaba ne daga jerin tsarabobin da muke kalatowa amarya da ango domin gyara jikinsu tun kafin su kasance da lokacin da za su kasance ma'aurata. Kamar yadda muka ɗauki kwana uku a yau kuma kwana na huɗu. muna gabatar da waɗannan tsarabobi. Yau ma insha Allahu kashi na huɗu na jerin tsarabobinmu zai yi magana a kan yadda ma'aurata za su inganta, a lafiyar su ta gefen mu'amalar aure. Kafin nan kamar yadda kuka sani muna da YouTube channel mai suna Baban gida Likitan Mata TV, wanda muke ɗora dukkanin videos namu waɗanda suka shafi kalolin magungunan da muke saidawa tare da yanda ake haɗa magunguna, sannan da wasu videos waɗanda suka kasance na shawarwari ne ga yanda za mu inganta lafiyarmu a gargajiyance. sannan ga waɗanda suke buƙatar mu'amala da mu na kasuwanci ko neman shawarwari, za su iya neman mu a waɗannan nambobi kamar haka: 070 ko 070 6889 ko 080-6980-5618. Waɗannan nambobin za a iya tuntuɓe mu kai tsaye a kira ko a WhatsApp ko a Telegram ko a Imo. Insha Allahu waɗannan nambobin za a iya tuntuɓe mu kai tsaye. Ko kuma a Instagram za a iya tuntuɓe mu Babangida Likitan Mata. a shine Instagram page ɗinmu da za a iya tuntuɓe mu ko Babangida S Naira Amir a Facebook. ko kuma likitan mata a YouTube. To, a tsarabar mu ta yau za su ta yi magana ne a yanda mm, ma'aurata za su rinƙa haɗa jus wanda yake ƙara ma ma'aurata ni'ima da ƙarfi musamman ta gefen mace da gefen namiji. Abu na farko da ake buƙata wannan haɗi da zan faɗa mace da namiji dukkansu za su iya yin amfani da su. Abubuwan da ake bukata ana buƙatar aya manya, sannan ana buƙatar kankana, sannan ana buƙatar kanunfari amma shi ɗan kaɗan, sannan ana buƙatar citta, ita ma citta 'yar kaɗan ake bukata Sannan ana buƙatar ayaba, sannan ana buƙatan ruwan lemun zaƙi waɗannan abubuwan za a haɗa su guri ɗaya a markaɗo su idan aka markaɗo su za a sanya kalar flavour wanda ake buƙata idan aka sanya kalar flavour wanda ake buƙata za a tace idan aka tace sai a saka a fridge duk da cewa wannan haɗi bai cika ɗaukan tsawon lokaci ba amma in dai ya kasance da sanyi a kowane lokaci yana ɗaukan tsawon lokaci. Wannan haɗi yana taimakawa ma'aurata sosai gurin ƙarin ni'ima da ƙarfin kasancewar mutum namiji. In sha Allahu in dai ana wannan to ma'aurata za su ji daɗi a lokacin mu'amalar aurensu. Sannan haɗi na biyu shi kuma wannan haɗi namiji yake ma amfani sosai. Ga wanda ya kasance yana da raunin kasancewar shi ɗa namiji, a soɓo wannan da muke gani, za a samo soɓo sai a tafasa shi, idan aka tafasa sai a tace ruwan, sai a bari ya huce. Sai a kawo zuma a zuba, idan aka kawo zuma a zuba ba a buƙatar sanya duk wani abu da ya shafi flavor ko wani abun nan. za a iya bari ya yi sanyi kuma za a iya barin shi a haka. To matsawar namiji tun da safe idan ya tashi ya yi breakfast zai sha wannan. Sannan da yamma idan zai kwanta bayan ya gama cin abinci shi ma wannan haɗi ya sha shi. To in Allahu cikin ƙanƙanin lokaci zai, je ya koma kamar yanda yake a da. Sannan shawarwari su kuma da zan bayar bayan waɗannan haɗuɗɗuwan guda biyu da na bada, Akwai abubuwa guda biyu waɗanda suna cikin abubuwan da ke taka rawa gurin kashe ƙarfin namiji da kuma ƙarfin sha'awar mace. Na farko akwai matsalar sanyi. Sanyi yana haifar da matsala babba ga sha'awar ɗan adam. Domin a karon farko idan ya kama mutum zai ji idan namiji ne zai ji irin yanda yake da ƙarfi a matsayin shi na namiji a da <coughs> to zai ji yana raguwa a hankali a hankali ita kuwa mace <coughs> ita kuma mace idan ya kama ta ga irin yanda take da ƙarfin sha'awa da yanda take da ni'ima za ta ji a hankali a hankali waɗannan abubuwan guda biyu suna gushewa To, a zahirin gaskiya a irin wannan matsalan ya kamata a nemi magani. Kuma yanda ake neman maganin wannan matsalar ba mutum ɗaya yake neman magani ba. Dukkan ma'aurata idan ya kasance namiji yana da mace huɗu, to dole da shi da matan nan huɗu su daure su nemi magani domin a yi maganin wannan matsalar. Da za a ce ɗaya ko biyu ko uku ko ma huɗu su nemi magani, ɗaya bai nema ba daga cikin waɗannan. to a zahirin gaskiya ko da matsalan ta yi sauƙi to daga baya za ta dawo. Domin, a matsala ce wadda take yaɗuwa ta gefen jima'i. To ya kamata a ce maza muna yi wa matanmu, a uzuri ko kuma muna masu halasci ta gurin ba su haɗin kai gurin neman magani na irin wannan matsalan. Sannan akwai wasu ƙa'idodi da ya kamata a ce kuma masu irin waɗannan matsalolin suna kiyayewa. Na farko idan kina da wannan matsalan ko da kina neman magani, ya kamata ya zamanto on the ways naki ko da yaushe regularly ana canza su. Sannan ya zamanto idan za a wanke su, a dinga wanke su da ruwan gishiri. Sannan idan za a shanya a daina shanyawa a cikin toilet ko a cikin inuwa. a samu inda rana take bugu sosai sai a dinga shanyawa wannan insha Allahu yana taimakawa gurin kashe ƙwayoyin cutar saboda wani lokacin rashin tsafta ma na taimakawa gurin ganin wannan matsala ba ta kawo ba sannan a lokacin da ake shan irin waɗannan magungunan na magungunan sanyi ya kamata ma'aurata su ɗan haƙura su jinkirta wa junansu na wani lokaci To insha Allahu idan aka yi haka za a ga an cimma ƙarshen matsalar. Saboda mafiya yawa da wuya ka ƙirga mace talatin a ciki baka samu ashirin da biyar wanda take fama da wannan matsalar ba. To insha Allahu idan dai aka bi waɗannan ƙa'idodi na treatment to bi iznillahi za a cimma nasara. To kamar yadda kuka sani dai muna saida magunguna daban-daban waɗanda suka shafi magungunan maza da na mata. Magungunan gargajiya waɗanda suka shafi ma'aurata, waɗanda suka shafi waɗanda ba sa da aure, zawarawa, 'yan mata da dai sauransu. Za ku iya tuntuɓar mu domin sayan magani ko neman shawarwari a kan waɗannan lambobi kamar haka: 070 63 34 36 01 ko 070 62 89 68 89. ko 08069805618 ko shafinmu na Instagram mai suna Babangida Likitan Mata ko kuma a Facebook za ku iya tuntuɓar mu a shafinmu mai suna Babangida S Naira Amir. A waɗannan shafuffukan insha Allahu za ku iya tuntuɓar mu. Kuma a Twitter ma za ku iya tuntuɓar mu a Likitan Mata. Idan kuka yi sacin insha Allahu za ku same mu, za ku ga kuma irin kalolin hajojin da muke ɗauke da su. Mun gode sosai, barkanmu da shan ruwa.